rabe-raben da ake ma mata eh, abin nan mun karanta ba a raban kwana da baiwa haka ne ko kuma eh, miji baya azalo wato wurin jima'i ya cire azzakarin shi zubar da maniyin shi a waje ga ya sai da izininta har muka bayani cewa duk lokacin da aka samu matsala ko ana bukatan wato ‘ya'ya sun mace tan Allah ya mata arzikin haihuwa a jere ana bukatan a samu jinkiri to sai an samu ittifaƙin miji da mata wanda ya janye kuma shari'a tana goyon bayan shi a cikinsu idan mutum yana son jinkirin haihuwa ya ce matan shi to ina so kai kin ga kina haihuwa a jere a jere mu sa wata hurhudu zan rinka azalo ne wajen jima'i zan rinka zubar da maniyi na waje ko kuma ya na so mata kwaya ta zama ya kwaya yana ta yana mata dure suka yi ittifaki za a yi ɗure na ƙwaya to in ta yadda ya yadda to shikenan amma in yace in ta ce bata yadda ba to shari'a tana goyon bayan ta kamar yadda ita zo su ce mishi tana so a samu jinkiri sai ya ce bai yadda ba to shari'a tana goyon bayan duk wanda bai yadda ba to shari'a ita ta karkata zuwa gare shi amma an sun haɗu to kuma an yadda musu mun karanta cewa in baiwa ce kuma sai an gaya ma ubangidanta cewa ana son jinkirin haihuwa in ya yadda shi kenan to idan ana azalan nan koko ana shan kwaya kuma sai ta samu ciki fa sai ta haihu to dan mai azalan ne duk da baya zuba maniyi cikin farjinta a waje yake zuba maniyin sa to in ta samu ciki ta haihu to dan shi in koye in in ta awan dan shi ne shi kuma ya da an tsuntowa ne ko mun karanta wannan fa in da adu wiladatuhu wadda a iltiqatuhu fal qawlu qawluha idan ta da awan dan shi ne ya ce a'a ke wannan ɗan ina kika tsinto shi ta ce a'a ai ɗanka ne to falƙaulu ƙaulu ha maganan ta za a aiki da shi ɗan shi ne don yana azalo ko ya bata kwaya to ya wani ɗan ma yana welcome da ƙwayan ya duro da ƙwayan a hannu kamar yadda labari yake iske mu ga masu karban haihuwa sadaka kuma ita ake cewa surriya mun yi bayanin wannan surriyan da muka karanta ba wancan surriyan da muka karanta ne ba a bangaren aure wannan surriyan ana nufin sadaka in ta samu ciki ita kadai za a tambaya ubangidanta in ya ce, ke ina kika tsanto ciki ce a a ai naka ne in suka yi saɓani, to ba ma za a saurare shi ba tambaya ɗaya kawai za a mai saɗakan ka ne kana kwanciya da ita sai ce eh amma ai na rabu da kwanciya da ita na kai wata goma ko kallon shi ba za a yi ba ita kadai za ce ta yi bayani ta yi rantsuwa an ta gama to ɗan shi ne kuma wajen jin daɗi da mata to mutum zai ji daɗi da matan shi yadda ya ga dama mun karanta wannan amma kada ya zo mata ta dubura kada ya sa a zakarin shi cikin duburanta kuma duk wanda aka samu ya yi jima'i ya sa a zakarin shi cikin duburan matarsa ya yi alfasha to wannan za a yi mishi horo to amma ko hakan ya yi duk wani hukunce-hukunce na jima'i ya faɗa mishi muka ce banda fa'atul muli banda ihlalul mabtuta su biyu ne kada ba su shiga ba fayatul muli shine wanda ya rantse wallahi tallahi bazan ƙara jima'i da matana ba aka kira shi aka mai faɗa aka ce lalle ka je ka jima'i da ita da ya tashi jima'i da ita sai jima'i da ita ta duburanta to wannan bata halatta mushi bai warware wannan rantsuwar mu sai ya saru da ita ta farjinta to sannan wannan matakin ya kau batuta kuma wanda aka sake ta saki uku to dan mutun ya sadu da matan ta duba bai ba ta farji ba to ba ta halatta ma wancan ba in banda waɗannan guda biyu sauran hukuncin sun tabbata sai ya ke da layi guda biyu sai mu karanta shi sai mu dakata fa in nashazat wa adha in mace ta kangare to ai mata wazi me kangarewa shine ta janye daga jima'i ta kirkiro kirkire kirgiran ta ta ki ta ki yadda mijinta ya kwanta da ita kamar yadda makaranta kuma a baya duk mace da ta janye daga jima'i to ba ta da sauran haƙi ko kwara ɗaya kan wannan mijin wurin zama abinci ruwan sha sabulun wanka wanki komai ba ta da haƙi ko kwaida bayan haƙin ya faɗi kuma wa'aza haye mata wa'azi fa in istamarrat hajaraha in ta ci gaba da kangarewa to ya kaurace mata ba ta kaurace ba to shi ma ya kaurace fa in madat in ta ci gaba ta ce a gayas ta ci gaba darabaha gairu mubarrahin to ya duke ta amma ba duka mai kare kashi ba wa idza qabuha bainahuma in al'amarin ya ci gaba da lalacewa yi muni shine qabuha al'amari ya lalace yi muni umiral muta'addi mai ƙetare iyaka a umarce shi bi izalatihi ya kauda wannan ta'addancin da yake yi wato a duba a ga su waye ke tsokana waye ke faɗan to a ce ya janye daga wannan tsokana shine bi izalatihi wato ya kau da wannan fa in juhila in aka kasa ganewa wai laifin ta ɓangaren shi ne ko ta bangaren ta an kasa ganewa ba asal hakimu hakamai ne alkali ko sarki ko shugaba ya tura masu hukunci guda biyu min ahlihi wa ahliha a ce su kawo dattijo mai hankali a ɓangaren miji a kawo dattijo mai hankali ɓangaren mata ya ni bil aslahi su je su yi hukunci da abin da ya fi ƙila kaza ma zai yi kaza ma zai yi kaza ma zai yi duk maslaha ne to maslahohin gaba ɗaya wanne ya fi to su zaɓe shi bil aslahi kenan min sulhin to da shi za su yi hukunci sai a gyaru a zauna lafiya aw firaƙin ko kuma in sun je sun tattake waje suka kasa gane kan abin to su yanke hukuncin sun raba auren su zo su gaya ma alkali fayamdi ma haka mahu idan ya zo a wannan wurin ba zai ƙara tambayan komi ba kun haɗa su kun sulhunta su eh alhamdulillahi kun kasa a eh mun kasa me kuke gani a raba auren sai ce na raba abinda duk suka yanke to shi zai aiki sai mu sai mu tashi fasalin da yake bayani akan idan miji baya nan miji ya faku ba a gan shi ba yaya za a yi wannan ina ga bai da bai da iskaliya ko wannan babi fa in nashazat wa'daha in ta kangare mata wa'di fa in istamarrat hajaraha in ta ci gaba ya ya kaurace mata fa in tamada in abin ya ci gaba har wa yau daraba haye mata ya duke ta gairar mubarrahin amma kada ya karya mata kashi wa idza qabaha bainahuma ma bainahuma idan abin da ke tsakanin su ya ci gaba da muni umiral muta'addi wanda ke laifin a umurce shi bi zalatihi ya daina ya daina zai yi matsalan ta bangaren matan ne to ta daina zai yi matsalan ta bangaren mijin ne to ya daina fa in juhila in aka kasa gane waye mai laifi ba asal hakimu hakamaini alƙali ya tura masu hukunci guda biyu min ahlihi wa ahliha bangaren shi da bangaren ta ya hakumani bil aslahi min sulhin abin da ya fi dacewa daga sulhi su amfani da shi au firakin ko rabuwa yamdi ma haka abinda suka yanke hukunci to sai a zartar الحمد لله اللهم لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك